الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما القمر والميسر والأنصاب ظلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون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 wa khairul huda hadi muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa sharral umuri mudafatuha wa kullu bid'atin dalala wa da yawa muslimi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh barka mu da wannan yammaci na tara ga watan ramadan hijira zan allah sallallahu alaihi wa sallam tana shekara 1000 da ɗari hudu wanda ya daidai da goma sha hudu ga watan biyar 2019 gregorian calendar ah, kamar yadda muka saba da mu ci gaba da karatunmu na alkur'ani mai tsarki a wannan masallaci mai albarka na kofar mai girma sarkin damba yau insha Allahu za mu tashi aya ta casa'in daidai a cikin wannan sura mai albarka suratu ma'ida jiya a cikin ikon Allah maɗaukakin sarki mun karanta inda Allah maɗaukakin sarki mana bayani dangane da wato kenan hukunce-hukuncen rantsuwa bayan mun ga maganganun da wasu daga cikin sahabbai suka yi a gidan usman bin mas'un saboda sun ji wa'azi ya shiga cikin kwakwalwansu wasu suka ce ba rasi ba wasu suka ce ba rasi ba na gudun duniya kuma suka rantse a kai musulunci musu a ba haka ba ne annabi sallallahu alaihi ce musu ba rahabaniyanci a addinin musulunci yanzu abin da ake bukata shine duk abin da musulunci ya halalta musu bai kamata su haramta wa kansu ba to suka tambaya za mu yi da rantsan-rantsan da muka yi kuma sai Allah maɗaukakin sarki ya bayani cewa Allah ba zai rike su saboda sun yi rantsuwa ta lagawo ba amma abin da suka yi azama a cikin zuciyar mutane shine Allah madaukakin sarki zai kama mutane kuma aka bayanin kafara yadda take a cikin addinin musulunci idan mutum ya yi rantsuwa akan zai yi abu da kyakkyawan itikadi sannan ya karya da kuma yadda ita wannan kafara ta zo ta wato kinan alat takiri in ya gada dama zai daukan ta farko ko ya dauki ta tsakiya ko ya dauki ta ƙarshe duka yadda mutum ya ga abin da kuma sakamakon wanda in ya kasa yin ɗaya daga cikin wannan me ya kamata yi duka mun wannan to yau za mu tashi sabon hukunci Allah madaukakin sarki yana kidabi ga mu'mine yake cewa bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhal ladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal adlamu rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihuna Allah madaukaki sarki ce ya ku masu imani inna malkamar lalle abin sani giya wal maisir da caca wal ansab da gumaka wal azlam da kyauro na duba duka wa'annan abubuwa guda hudu rijisun min amali shaidan da tina cikin ayyukan shaidan da haka fata ne buhu ku nisanci wa'annan abubuwa din la'allakum tuflihun lalla za ku samu wato kenan rabota in kun nisance su a nan kamar da muka bayani kiɗabi allah yana yin ga muminai ne sannan sai kawo wasu abubuwa guda hudu sai ya takaita a kansu saboda an yi amfani da kalmar innama wanda tana daga cikin adatul kasri innama lalle kaɗe abin sani waɗannan abubuwa ɗin guda hudu sai kirga su da giya da caca da kuma wato kenan gumaka da kuma kibiyan da ake yin duba da ita sai ce wa'annan duka datti ne daga cikin ayyukan shaidan to mun sha fada cewa abdullahi abbas ya ce idan aka jance ya yawan lazina amanu to ka saurara la'alla wani umarni za a yi sai ka sifatu da shi ko wani hani za a yi sai ka nisance shi to wannan ya zo wato kenan akan hani din da haka wajibi mutum musulmi ya zama ya shirya ya saurara don yin na abubuwa alkamro ita ce ta farko allah maɗaukakin sarki ya ce giya abinda malamai suka ce yake giya shine wato kenan irin giyar da muka sani dinnan kowa ya san giya idan mutum ya shata tana lullube masa hankalinsa don haka sai ibn umar dan kaddabi yake cewa alkamru ma kamar al'akla abinda ake nufi da khamru shine wato kenan duk abin da zai lullube hankalin mutum asalin kalmar daga kimar aka samu ta kimar yana lullubewa kan mata in sun sa kimar sai lullube musu kansu ba za gashin kansu ba saboda aka ya rufe kansu shi za ka kiransa kimar saboda yana lullubewa ita kuma giya an kira ta da suna khamru sana ta wadda tana lullubewa hankali idan mutum ya sha ta sai hankalin sai zama an lullube sai zama bai da hankalin ba zai iya aiwatar da abin da ya kamata a ce ya aiwatar ba ba zai iya tsayuwa akan abin da ya kamata a ce ya tsayu akan sa ba don haka shi yasa ake kiranta wato kenan giya shi yasa ake kiranta da suna wato kenan alkamru don haka Allah madaukakin sarki ya haramta ta caca kuma Allah maɗaukakin sarki ya haramta ta ita ma saboda abin da ake nufi da caca shine wato kenan ta hanyar da za ka ci dukiya ba tare da hakkin cin dukiyar ba in kawo ta waka kawo ta ka kawai mai wani war kawai sai a ce ni ne da cinye sai ɗebe haka kawai shi nan na tafi ba tare da na yi noma ko na yi kodago ko na yi wani kasuwanci ko na yi wani aiki wanda zai zama shi ne in return za a bani wannan kudin ba kawai walawala za mu yi tsakanin da kai ɗaya mai kudin ce na cinye ko bayan da ka iya da ni abu ne wanda ke na karye tattalin arzikin ɗan adam saboda haka Allah maɗaukakin sarki sai ya hana su ansab kuma shine kamar yadda yake cewa ka annahum ila nusubin yufiduna nusub shine sukan kafa guri su sa gunki asalinsa target yake nufi amma in sun kafa gunki a wani guri sai zama hankalin kowa yana ta tafowa gurin ki yana ta tafowa gurin da yana mutum ya zai tafi gurin gunki to wannan gunki ya zama nusu shi kuma kaga matsala ce da shi ta shafi akida tunda za su zo gurin sa ne da niyyar su bauta masa ko kuma neman albarka akan wani abu da suka sa a gabansu su ko kuma neman kariya daga wani sharri da suke ganin zai fuskance su ko wani wata matsala makamantun wannan da haka shi ma Allah madaukakin sarki sai haramta shi saboda kishiya ce a gurin Allah abin da ya kamata shi ne in suna neman albarka su neme ta gurin Allah <coughs> in suna neman kariya su nemi kariya a gurin Allah madaukakin sarki in wani eh, abu suke bukata ko mai arziki su nema a gurin Allah madaukakin sarki to sai suka bar Allah suna zuwa suna nema a gurin gunki da haka Allah madaukakin sarki sai ya haramta wannan azlam kuma ne asalinsa alkimar ne asalinsa shi ma kaman abinan ne eh, wata hanya ce ta duba za a zo gurin gunki din sai a sa kifiya a cikin kwari sai a ajiye kwaya biyu ko kuma kwaya uku saraka idan kana son ka yi abu mace kake so ka yi aure akwai alheri ko ba alheri sai ka zo sai ka kada ka kada ka kada ka kada ka kada idan ka rufe sai ka zari masu ka cari mu guda daya idan ka zaro in ka ga amara ni rabbi shikenan da alheri a ciki sai ka je kawai ka ci gaba in kasuwanci ne ka je ka ci gaba in mata za ka wara ka je ka ci gaba in wani tafiya za ka yi sai ka yi ba matsala wannan ake ana kiransa al'azlam in kuma ka ɗauko ɗayan na hani rabbi taho ba za ka yi ba ba za ka yi ba saboda babu sa'a in kuma ka ɗauko ɗayan wanda babu komai a jiki to yanzu kana da dama kuma ka sake kadawa ka sake zaba har sai lokacin da ka dauki amara ni rabi ko na hani rabi kuma da zalan ka dauki amara ni rabi na zaka ji a zuciyanka cewa Allah ne yace kai saboda ka zaka je kai kai kai tsaye akwai sa'a ko da kuma sa'ar da zalan ka dauki wancan din kuma zaka ji ka Allah ne ya hana ka saboda ka ba ka yi ba ko da ko alheri ne wannan hanya da mutane suke wato kenan ganowa gaibi suke kutse cikin gaibi kenan ko kuma a je a samu tsuntsu a kan bishiya a sanda a sanda a shiga gindin bishiyar tsuntsun yana kai yawanci wannan masu tafiya ne suka su yin abin nan za su fi harkar kasuwanci ko wani nema ko wani abu kan sai a bugan wani abu a jikin gindin bishiyar tsuntsun sai ya razana in ya tashi in ya gabar to gabar ne sa'a da sassafe maza sai a shirya sai a yi gabas a nan ne sa'ar shi ne ake kiransa a tatayyur shi ma yana daidai da wannan al'azlam din saboda haka shine zai baka wato kenan sa'a wani lokaci wani abubuwa ne da ke a jahiliya kala kala wani lokaci har ya shigo cikin musulmi su ma in za su yi wani abu saboda tsabar dai sai ka samu wannan sai ka ga wato kenan a musulmi ma suna kirkira wasu abubuwa ko dai a rubuta wani abu haka wa mun ya'mal mithqala dharratin khairan yarahu sannan ma ya'mal mithqala dharratin sharran yarahu sai su hadu a tsakiya sai a rike carbi saboda ka idan ka ce in ka faɗi abin da za ka faɗa in ka kada carbi shi kenan sai ga in haka haka yake yi karin ya rahu kenan <laughs> in ku ya kuskura ya kada haka <laughs> sharar ya rahu kenan ko kuma abin da ake kira kuri'ar annabi daniel annabi daniel fa ka duba wata duk mutum ya tsallake alkurani ya tsallake hadisai ya tsallake duk abin da aka karta ya je nemo kuri'ar annabi daniel so da ka sai a zo a duba a duba kawai sai a taba wani sai a ce eh, shi ne mai sa'an ko kuma mara sa'an ko ko kuma ka dauki alkur'ani ka bude haka in ka bude ayan farko duk in ka karanta ta ayan da ka bada karantawa in magana alkhairi ne sai ka je ka ci gaba da abunka kai kai ka tsaya ka tsara wannan abun ba ba haka kuka yi da Allah madaukakin sarki ba to kaga duka irin waɗannan abubuwa din Allah madaukakin sarki yake cewa rijisu min amali shaitan datti ne cikin ayyukan shaiɗan da haka fajtari buhu la'allakum tuflihun ku nisance su in abin musulunci abin da ya karantar annabi sallallahu alaihi wasallam yace iza hamma ahadukum bi shay'in idan ɗaya ku ya himmatu zai wani abu bai gane alkhairi ne ko sharri ba sai ya je alwala ya yi sallah raka'a biyu sai ya yi addu'a ya ce Allahumma inni astakhairuka bi ilmika wa astagdiruka bi kudratika wa as'aluka min fadlika al'azim fa innaka ta'lamu wa la a'lam ko Allah ina baka zabi ina istikhara ina baka zabi da ka ina neman kaddara wannan abu da kudrarka dan kai ka sani ni ban sani ba ba sani da alkhairi yake amma kai ka sani saboda ka sai kai addu'a da irin wannan da annabi sallallahu alaihi ya karanta har da zaka je inda zaka ka cewa Allahumma in kunta ta'lamu khairan li fi dini wa ma'ashi wa akibata amri fa qadir huwa yusrihu li sun ba barik lifi Allah in wannan abun alkhairi ne ka kaddara mun shi ka masa albarka a ciki sannan eh, ka sauke mun shi wa in kunta ta'lamu sharran li in Allah ka san wannan abun sharri ne a gare ni fi dini a addini na wa ma'ashi da rayuwata wa aqibata amri da karshen rayuwata shine lahirata duniyata da lahirata ta fasrifu anni Allah ka nisantar da wannan a gare ni rumi anhu ni ma ka nisantar da ni a gare shi wa qadir li alkhaira kuma dai inda alkhairin yake shi din ka kaddara mun shi haifu kana duk inda yake saboda haka sun maradini bi sannan Allah ka yardar mun da wannan din sai mutum ya je abin da Allah ya faɗa kukin sarki ya kaddara masa ya kanta cikin zuciyarsa sai ya je ya aikata wannan shi ne ake kiransa istikara irin wanda musulunci ya gani ba wai gani zaka yi a mafarki ko wani abu kan cikin kawai in kai kenan sai ka zabi ɗaya sai ka yi idan alkhairi ne za ka ga abin zai yiwu in ba alkhairi ba ne sai ka ga Allah ba zai barka ka yin ba ma ko kuma ka yi a samu fashal ba zai kadatun da sharri ne ba zai faru ba amma in alkhairi ne ko ba kai ba zuciyanka za ta karkato kansa daga baya za kuma wato kenan yi saboda ka ga yanzu ka ba zabi a annabi Allah madaukakin sarki annabi sallallahu alaihi wasallam ya yana karantar da sa wani sahabi yace kana annabi sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikhara kama yu'allimuna ayatan min al-qur'an annabi sallallahu alaihi wasallam yana koya mana komai zamu yi mu istikhara akan sa ba wa Allah zabi kamar yadda yake koya mana ayoyi wato kenan na al-qur'ani to saboda haka ah, haka ya kamata kowane mutum eh, dan musulmi wato kenan ya rika yi sannan wannan ayar. kamar yadda malamai tafsirin suka ce ta sauka don hana giya da kuma wa'annan abubuwa amma kuma ita ce aya ta ƙarshe wanda wato kenan ta zo akan hana giya da farko musulunci lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu mutane a cikin jahiliya babu halal babu haram sai abin da zuciyarsu ta sawwala musu kawai shine halal ɗinsu abinda zuciyarsu ta haramta musu shine haram din su tunda al'umma ce wanda take ummi ba ta iya rubutu ba ba ta iya karatu ba ba ta san islamiya ba ba ta san boko ba don haka komai a jahilci ake yin sa saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo samu al'umma na duk suna shan giya kowa yana shan giya sai dai wanda Allah ya kiyaye shi kamar irin su sayyidina Abubakar kowa yana shan giya to amma musulunci kuma yana so ya hana kuma saboda Mamayansu da ta yi ta musulunci sai ya ɗauki mataki ɗaya bayan ɗaya na farko sai nuna cewa a fi akwai eh, tattaki zuna min sakaran ko? Eh? wa hasana yauwa a jikin 'ya'yan itace na kil ko abina ana ɗaukan abu na maye da kuma abin arziki sai ya ɗan ba abin haka daga baya sai Allah madaukakin sarki ya saukar da ayan da take cewa ya yasalunaka anil khamr ko wal maisir kul fihi ma ithmun kabirun wa manafi'un lin-nasi suna tambayar ka dangane da hukuncin giya da na caca Allah madaukakin sarki ce ka gaya musu akwai zunubi a ciki akwai amfani zunubi shine sabon Allah ne amfanin kuma shine mai yawa ka sha giya kamar da su masu giyar suke cewa za su samun natsuwa da kwanciyar hankali a ariyawarsu ko kuma mutum ya giya ya sayar zai ci riba da zai sauransu shi ne manafi'un ko kuma in cace ne ran da kaci za ka samu manafi'un linnasi amma fa a gwara min nabihima zunubin ya fi ladan to tun daga wannan lokacin na umar sai ya ce akwai matsala akan giyan nan wannan aya bata fitar da hukuncin giya a fili ba za ka yi addu'a ce Allahumma bayyana na fil kamri bayanin shafiyan Allah ka mana bayani wanda ke mai gamsarwa dangane da al'amarin giya tun daga wannan lokacin masu hankali sosai suka daina shan giya wayansu kuma suka rage wayansu kuma suka ce a ba matsala tunda an ce ismun kabirin wa manafi'un linnas mu za mu sha dan manafi'u ne linnasi to daga baya sai aka samu wata kaziya da ta faru a madina wani sai ya kirawo anas bin malik ya ce masa zo zan shayar da kai giya sau da aka sai suka je sai ga a bakin lambu an dafa naman rakumi kaca-kaca an kawo giya kaca-kaca mutane sun taru ana ta shan giya ana ta cin nama saboda haka a wannan gurin sai matsala ta faru bayan kowa ya sha ya yi tatil sai aka fara samun matsala matsala sai ta zo sai aka fara fada fara da aka yi sai ya zama wani ya ɗauko ƙashin raƙumi ya maka a wani sahabi saboda haka hankali sai tashi matsala sai ta ji har gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya yi hukunci sai ya ga mutanen gaba ɗaya jirgin suke ba abin da zai iya musu a lokacin fara ka sai tattara yan sabansa da tawar da su sai koma sai Allah ba kwakin sarki ya saukar da aya ya da ta takarbu salata ba wa antum sukara la الصلاة وأنتم salata eh sukara hatta ta alimu wata kudu daga ba sai aka saukar da wannan ayan da muke karantarwa inna malkamu wala mai sarwa ansabu wal wancan ya ladin amanu la taqrabu salata wa antum sukara kace wani ne ya sha giya yazo zai sallah sai na karanta la abudu mata abudu maimakon ce la abudu mata abudu sai ce abudu mata abuduna aka sauka da wannan to wannan shi ne kisan da nake fara ne kadiyya ta karshe a dalilin wannan fadan da suka yi a wannan gidan giyar annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya rasa yadda zai hukunci sai aka saukar da wannan aya din to sai Allah madaukakin sarki ya haramta ta dungurungo Allah madaukakin sarki sai ce gaba ɗaya su nisance ta yace buhu, la'allakum tuflihuna ku nisance ta giya dungurungun gaba ta. in ba haka ba ba za ku samu falaha ba kaga anan sai ya allaka samun falaha da nisan tangiya gaba daya don haka suna cikin gidan giya haka zaka ce musu to an hana shan giya sadaka wani suka ce a ɗebo eh, ta a zubar aka dinga ɗebo ana zubar wannan ma akwai a cikin gidan sa sai ya ɗebo ya zubar masu tarihi suka ce har sai da giya ta zama tana kwarara a cikin birnin madina saboda haka wannan yana nuna zurfin shan giyan da ake yi a wannan lokacin kuma amma ba musulunci barkon zuwansa dubi ana su shan giyar ba saboda yana bin su mataki mataki mataki mataki ga yadda yake cewa a wayanta walakin kunu rabbani na bima kuntum tu'allimuna alkitaba kaga rabbani shine wanda zai karanta da mutane daga mataki zuwa mataki ba in ka tara mutane matsala gaba daya a lokacin da ba za su iya daukar ta ba sai su wazar maka da addinin naka sadaka ga yashin za a hana su Allah ce fa hal antum eh, ne fa ishtaribu la'allakum tuflihuna ko ku nisance ta la'alla kwa samu wato kenan rabo to mu je mani إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون الله مدعوك كنت ce. إنما يريد الله ina ma yuridu shaidanu lalle tabbas abinda kadai shaidan yake so shine an yi kiya bainakum al'adawata wal baghdha ya jefa wato kenan gaba da keya a tsakaninku fil khamr wal maisir a cikin hukunci a cikin wato kenan shan giya da kuma yin caca wasu da kuma zikrullahi ya kuma kange ku gabanin Allah madaukakin sarki ko kuma ambatan Allah madaukakin sarki wa ani salati ya kuma kange ku ga barin yin sallah akan lokacinta wa hal antum muntahuna yalla ba kwa hanu ba to wannan aya ta biyu tana nuni wato kenan illar da take cikin giya ko kuma illar da ta sa aka hana giya shi shedan shine injiniyar yadda za a rika yin giya za a sarrafa ta a sha saboda hankalin mutane ya zama ya zautu a kowane lokaci to in yi hakan kuma inna ma yuridu an yuqiya bainakum al-adawata wal baghdha manufarsa shine kullun ya sa gaba da keya wato kenan a tsakaninku wannan kuma abu ne wanda ke wato kenan zahiri fil kamru wal a dangane da giya da kuma chata to amma a baya abubuwa guda hudu Allah ya irga yanzu kuma wannan sai ya tsakuri guda biyu kawai sai yace ce mal kamru wal maisir wal azlam amma a nan sai yanke guda biyu sai ce fil khamri wal maisiri Allah eh, eh, shaidan yana nufin ya sa muku gaba da kiyayya akan in kuna shan giya ko kuna caca idan mutum ya nazari dangane da al'amarin giya zai fahimci wannan a fili gaba da keya a gidan giya lokacin da ake shan giya kowa hankalinsa ya tashi kowa zai abin da ya zira ma yanzu wannan dalilin saukar wannan aya mun fada wannan ya dauki wani abu ya ranta bawa wani a cikin giya kaga idan har zai yi hakan zai iya sanadiyar kisa ma nawa mutane da aka shi wanda ya san tarihi mai tatsina a Kano dalilin da ya sa mai tatsina ɗaya daga cikin dalilin da ya sa mai tatsina ya fito yake yakan mutane yake kashe mutane ɗansa aka kashe a cikin gidan giya ɗansa da ake kiransa kana'ana ko ya dauki kwalbar giya ya buga a wata karuwa sau da aka sai yayyanka mata kanta su kuma suka rafa shi da duka kuma suka kashe shi kuma ya ji haushin an kashe masa ɗansa a gidan giya ta haka ya fito yake akan musulmi a dalilin yakin bai tutsi ne mutane nawa a ƙasar da suka rasa rayukansu a dalilin giya ne kwalbar giya rikici tsakanin mashayan giya nawa ne mutum zai shawo giya ya zo shi ya zagi uban kowa ya zagi sarkin gari ya zagi malaman gari ya zagi masu kudin gari ya zagi iyayensa nawa ne duk mutumin da ya sha abin da ya fitar da shi a cikin hankalinsa zai iya komai saboda bai da hankali to bayan ya gama din kuma tsakaninsa da wannan wanda suka zaben nan gaba da kiyaya za ta riga za ta shiga taraka Allah madaukakin sarki yake yuridu an yi kuma bainakum al'adatu wal baghda haka kuma wannan yake a caca automatically na zo da kudi na dubu hamsin na zauna a minti goma ka cinye su kama ka sa akwai matsala tsakanina da kai kuma ma mai wala Allah ban gama cire gidana ba in zo gidana su zo su daga min hankali kuma kai ina kallon ka kai ka cinye gobe ma mu dawo ka cinye automatically duk hanyar da zan bi na gana na ka saka zan iya yi to saboda haka Allah madaukakin sarki sai ya bayanin wa'annan abubuwa guda biyu a matsayin illar da ta sa aka hana shan giya sannan kuma da da yin caca sannan bayan wannan ziyadatul alhada sai ce wa kun an lahi ya kange ku ga barin ambatan Allah da kun yi zagi idan mutum ya sha giya ba a cikin hankalinsa zai yi zikiri ba zai yi zikiri ba la'alla lokacin da yake zikirin ma ya zagi Allah gengedi wannan fa a masallaci mai tahajjud mai sallah yana sallah ya lanka ya igiya saboda kare ya bacci yana sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masu ya ce a cire wannan igiyar duk mutumin da yake jin bacci ya kwanta ya baccin sa dan mutum mai zai mutum zai zo yana sallah yana bacci yace la Allah ɗayan ku ya yana kokari ya nemi gafara ubangiji sai zagi ubangiji la Allah ahadukum yazhabu li yastaghfir fa yusubba rabbahu to haka in kana jin bacci ya tsanani kwanta kai baccin ka in baccin ya sai ka tashi kai sallah a sallah kenan aka hana to ga ya kake ganin ga shan giya kaga ba maganar zikirin Allah a cikin zuciyarsa sannan sallar ma ba zai yi ta ba domin la takrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu mata kuluna in yayi sallar ba zai zuzuni yayi tunda yana cikin maye ballantana ma bi shi tunanin sallar ma zai zo masa in zai sallar ma wata irin sallah zai yi ka gani haka kuma mai caca shi ma a lokacin da ake caca akwai zikirin Allah babu magana zikiri duk wani aiki alkhairi babu shi sannan ana cikin yin cacan nan kuma za a iya kiran sallah musamman in shi yake ci ko kuma yana ga sai ya ciyo abin da aka ci nasa sai ya fanshi za a iya kiran sallah ba su tashi sun yi ba saboda haka kaga kenan tana hana zikirin Allah madaukakin sarki da caca ko da yusudakum an lahi wa an salati suna hana zikirin Allah suna hana wato kenan sallah akan wannan bayan giya bayan caca duk abin da zai hana dan musulmi zikirin Allah ya hana shi tsaye da sallah zai shiga cikin haramci kuma menene shi duk abin da zai hana ka yin sallah ba kuma aikin alkhairi ba ya hana ka sallah ko ya hana ka ya raba ka da zikirin Allah madaukakin sarki zai iya zama haram ko ba zai zama ba eh ko ma menene a cikin abubuwan da mutane suke yi da haka wani yake cewa duk mutumin da ya shahara a bol to zai shahara a walakanta sallan mangariba duk mutumin da ya shahara a bol bol wannan wanda nasara ya kawo yanzu saboda ya sa wa mutane annashawa ko a fahimtansa ya ɗebe musu kewa a fahimtansa to duk mutumin da ya shahara a kai ta duk da cewa wasu malamai suna cewa ai motsa jiki ne kuma musulunci bai hana motsa jiki ba eh, mun yadda motsa jiki ne mun yadda musulunci bai hana abin nan ba amma musulunci bai yadda a motsa jikin da zai hana mutum sai da sallah ba kai ba ma mai bol ba wanda ya shahara a kallon bol ma zai shahara a walakanta sallar magariba ko waye shi zai shahara a walakanta sallar magariba ba kowane ɗan gwal ne yake sallan mangariba ba ma kwata kwata kai wasu ma har da ishar sai dai daga baya lokacin da aka ga dama a zo a yi ta to saboda haka kaga kenan ita ma za ta iya shiga cikin matsalar haramci saboda ta shiga illa da aka ce ne ne alhukumu ya duru ma al'illati wujudan wa adama hukunci kullum yana tare da illa ce a wajen samar da hukunci ko kuma rasar da hukunci hukunci yanzu illar da ta sa aka haranta shan giya da caca shi ne za su hana mutum da zikirin Allah su kange shiga barin sallah sai aka samu wani abu zai hana ka zikirin Allah zai hana kawai tuke nan kai ko ka taba gani ana zikirin Allah filin bol. eh ana cikin bol in ta fada sai mutum ta Allahu akbar duk duniya me za a yi ihu za a yi ihu za a yi ka gani to saboda aka yana da kyau mutane wato kenan su yi nazari wannan fatukunna ana magana ga mutumin da ko da malaman da suke da sassaucin cewa ai motsa jiki ne ana magana da mutumin da yake yin bol din ne amma mai kallon bol shi ba shi da wani hujja kwata kwata babu dalilin da babu wani dalilin da malamai za su iya kawowa su dan bashi kariya ma shi ba matsa jiki yake yi ba ka gani ya tafi wofin wofiyo kenan mai motsa jikin ma ga matsala da zai iya shiga kai da ba motsa jikin za ka yi ka kalli kawai ka kalli shi yana yi shi kenan kawai a nan ne za ka samu fileja to ka ga wato kenan akwai ah, matsala to da ka Allah madaukakin sarki ce da giya da caca za su sa gaba da kiyayya a tsakaninku sannan bol ma tana sa gaba da kiyayya ko ba ta sa tana sa tana sa fada da kuma an zikrillahi kan ga ku gabarin zikirin Allah wa alayhi salati da kuma sallah Allah madaukaki sarki ce fa hal antum muntahuna yalla wato kenan ba kwa hannu ba saboda haka wayannan ayoyi guda biyu haramci ne akan giya da kuma caca malamai suka ce in duk abin da zai iya lullube kamar da muka faɗa Sayyidina umar ya faɗa kullum ma kamar Akla. duk abin da zai lullube hankali wannan ana kiransa wato kenan giya akan wannan suka ba da wato kenan hukunce hukunce a duk abin da zai iya abin nan Allah ka abin la'akari shine akwai hadisin da sayyidina Umar ko asar sayyidina Umar yake cewa giya hurrimatul khamru yawma unzila wa hiya min al tamri والشعير وهي من التمر وال وهي من التمر والإنب والعسل والشعير والهنطة giya ana samun ta daga wayan abubuwa guda hudu guda biyar dabino da inabi da zuma da sha'ir hatta kenago da kuma alkama walhintatu sai ce duk abin da ba wannan ba kuma ina ma huwa nabizun ya zama nabiz ya zama wata kenan nabiz saboda haka jamhur na malamai suka tafi akan cewa komai da zai iya abin da zai iya abin amma na Umar sai ya kawo maganin cewa a a a zamanin Annabi sallallahu alaihi abubuwan a su ne ake daukan giya idan aka samu eh, eh, alkama ko sha'ir ko zuma ko um, inabi ko dabino in aka riba su shikenan sai suka yi suka yi suka yi kufi ne ko me ake cewa yadda za su iya daukan hankali za su iya kauda hankali to wannan sun zama giya amma duk wani abu wanda ba wannan ba ya zama nabis abinda ake sa nabis ya zama tsimi kenan to saboda haka za a iya shan wantan ba za a iya shan wantan ba to yanzu abin da nake so mu nazari a kansa shine cewa idan muka ɗauki wancan magana na umar sai muka kai ta akan wannan ina za mu sa gero tunda babu gero a zamaninsu yanzu gero an zo an zuba shi a ruwa har ya fara tsira an zo an hada an murtike shi an nike shi an zo an yi shi ya zo yana kofi an sha shi ana tangadi za mu dauke shi giya ko za mu dauke shi giya ba eh? za mu dauke shi giya kiyasan ala zalika ko ba haka ba saboda illar ta zama guda ɗaya da ba ga ce ya duru bil illati ko wujudan wa adaman hukunci ana sa hukunci ne idan illar ta zama iri ɗaya ko kuma in an rasa illa in an samu illa ta zama iri ɗaya ba da hukunci ɗaya in an rasa illa hukunci sai tashi akan wannan mun gane wannan saboda haka shi yasa babin kiyasi ya zama menene inna hadal kiyasi fi kulli amrin inda ahalul ukuli kalmi mizani duk masu hankali a kowane lamari sukan yi wato kenan kiyasi idan kuwa za mu yi irin wannan hukuncin idan kuwa za mu yi irin wannan da kuke gani dangane da malaman da suke ba da fatawa cewa a zakka zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kawai an takaita ta abubuwa guda biyar ne sauran abubuwa kuma ba a yin zakka a lokacin yanzu ko ba za mu yi ba yanzu a wancan hadisi da yake nuna cewa zakka ana yin ta abuwa guda biyu da alkama da dabino da sha'ir da shinkafa ne na ko a cikin arewacin najeriya za ka samu ban da shinkafa babu abin da za mu yi zakka a kansa ba zakka a gero ba zakka a dawa ba zakka a bai ba da a gyada ba da sauransu saboda me mun takaita a wayancan ba mu yi kiyasi ba to sai zama duk abin da muke noman nan sai zama gaba ɗaya mun rushe rukuni guda daga cikin rukunin addinin musulunci shine zakka wanda bayan noman shinkafa ka ai shi kan bashi da zakkar noma kwata kwata mu da arewacin Najeriya akwai matsala ko ba matsala to saboda haka akan wannan wato jinin malaman suke jamhur na malamai shine cewa a duk abin da zai yi sa giya duk abin da zai kautar da hankali wannan ya zama giya za a iya bashi hukuncin giya wannan kenan sannan sai na biyu abin da ke so mu tara hankalin mu akan kansa shine jamhur na malamai suka tafi akan cewa kullu ma yuskiru kathiruhu wa qaliluhu haramun haka ne duk abin da mai yawansa zai iya wato kenan sa maye to kadan din sama haramun ne haka ne wannan shine abin da fata wanda jamhur na malamai tun daga kan sahabbai da tabi'ai da sauransu suka tafi a kansa sabanin wasu kadan daga cikin daga cikin manyan manyan malamai a cikin soyayya akwai eh, wani ne abul abbasi yake cewa ina mamakin malamai da suka tafi akan wannan fahimtar yace saboda aka ce aka rabu Allah me dalili yake saboda ba zai yi a ce wai kullu ma yuzkiru kafiruhu qaliluhu Eh, fa qaliluhu haramun ba yace saboda ai wannan abun element din da yake cikin wannan abun da yake sa giyar ya sa maye to a cikin wa'ansu abubuwan za ka gaza same yana ciki shi ma mun gane wannan misali yanzu aka ɗabi gero aka yi giya da shi menene yake sa giyar ne ba fermentation ba ne fermentation ne hydroxyl group ko duk abin da akwai starch a cikinsa in yi fermenting zai iya zama giya the same element da yake cikin yana cikin kuma kunun da muke sha abin da zai sa giyar zai shiga cikin kunu zai shiga kuma cikin tuwo shinkafar da muke ce duka akwai starch a cikinta to an ce ma skiru kasiruhu wa haramun ya zame da wannan fatawar tunda akwai abin eh, eh, eh, starch a cikin can in ya famentin zai zama to yanzu nan bai yi famentin ba kuma amma fa the same abubuwa suke ta illa iyaka condition din da suka shiga da ya sha bamban shi sa wannan bai zama wancan ba wannan bai zama wancan ba da kai yanzu mu ce wannan ma haramun ne <laughs> eh saboda haka wasu malaman suke tafi akan cewa a sai abun da ya zama giya tabbatacce in an sha zai sa maye ne ake kiran sa giya inda baka bai fitar da hankali ba to ba zai zama wato kenan giya ba wallahu ta'ala alam kuma in ka duba yau rayuwar mu ta yanzu ka ga da ya fi kusa da mafata wanda ta fi dacewa da mu saboda yanzu paracetamol wannan in ka sha ka zanna lafiya ka samu sauki in ka sha kwaya goma eh? sai maye ko ba gaba in ka sha kwaya goma ai ka siruhu aka ce ko kullu ma yuskiru kaliluhu siruhu fa qaliluhu haramun duk abin da in yayi yawa zai sa maye kadan din sa haramun ne duk magungunan da muke sha na zamanin nan yanzu ba wanda ba zai sa maye ba sai dai makai yi overdose ba za ka ce sa za ka ga likita ya ja kunnan kai ce masa bibbi za ka na sha bibbiyu za ka ce ko wani ma a ce baka ɗaɗɗaya za a sha wani ma a ce ka karya ka sha kwaya ɗaya ka sha rabi kai saboda in ka sha sama da haka za iya samun matsala wallahu ta'ala a'lam saboda haka akwai sake nazari a cikin wannan mafata wanda ke cewa kullu ma yuskiru kasiruhu fa qaliluhu haram Allahu a'lam shine dai ra'ayi kan na jamhur na malamai tun daga kan sahabbai har abin da su amma akwai wasu daga cikin malamai tabi'ai tabi'ai wanda suke ganin cewa a'a akwai irin su akwai Abu Hanifa almajiransa guda biyu da abu yusuf da dan uwansa su ba su tafi da ra'ayinsa ba amma wannan abul abbasi wanda eh, al-imam al-qurtubi ya ambaci sunan sai ya ce radiyallahu anhu kaga kaga kai dan babban malami ne a gurin al-imam al amma duk da haka yake cewa a shi wancan ya yana mamakin yanda wato kinan malamai suka tafi akan wancan ra'ayi dan ba zai a ce kullum mai suru kasiruhu to kaliluhu shi haramun ba wallahu alam to saboda haka ah, wannan kenan da ina ganin wannan ya dani kan giyan ko sannan kamar yadda muka bayani a baya Allah madaukakin sarki ya allaka wato kenan falaha a ciki kuma wannan eh, abubuwan da giya take sawa na na na fitar da hankali Allah madaukakin sarki eh, na barna kai a sakamakon fitar da hankali wani ya sha giya ko ya sha wani abin sha na maye ya sanadiyan faduwansa a mota ko ya sanadiyan faduwansa a mashin ko a keke wani ma ya je ya fada a cikin lambatu ya mutu wani ma ya je ya kashe wani wani Allah kaɗai ya san yawansu sau da duka wa'annan suna daga cikin illoli wanda suka sa Allah madaukakin sarki ya haramta giya to mu je malam radiyallahu anhu wa di'ullah wa di'ur rasul wa hazaru hmm. fa in tawallaytum fa'lamu annama ala rasulina al-balagul mubin Allah madaukakin sarki ce wa ti'ullah wa ti'ur rasula sannan ku musulmai wato kitabi yana can baya ya ayyul ladzina amanu wa ati'u Allah wa ati'u rasula ku yi wa Allah madaukakin sarki da'a ku yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da'a wa hazaru kuma wato kenan ku kiyaye kenan ku kiyaye me wayannan abubuwan al-qamr wal maisir wal ansab wal azlam duka wayannan ku kiyaye su bayan ta wallaitun amma idan kuka juya baya fa'alamu ku san cewa annama ala rasulina al-balagul mubin abin da yake wajibi a akan manzon shine idda sako bayyana ne isar da sako wanda yake bayyana ne kuma ya riga ya isar kenan duk wanda Allah madaukakin sarki yasa ya fahimci hakan nan in ya isar shikenan shi ya riga sauke wato kenan nasa nauyi to mu je malam ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما دئموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا haka muhsinin. Allah madaukakin sarki ce laisa alal ladina amanu wa amilu salihati junahun babu laifi akan wanda suka yi imani suke aiki nagari ko suka aikata ayyuka nagari babu laifi a gare su fi ma ɗa'imu cikin abin da suka ci idan matakau in har sun ji tsoron Allah maɗaukakin sarki wa amanu kuma sun yi imani da Allah ɗin wa amilu salihati sun yi aiki na gari sun matakau sannan suka sake bin Allah da takawa wa amanu suka sake yin imani su matakau sannan suka sake bin Allah da taqwa wa ahsanu kuma suka kyautata ayyukansu wallahi hibul musinina Allah madaukakin sarki yana son masu wato kenan ihsani wannan aya ci gaba ne da wancan laisa alladhina amanu kaga ya fara magana akan masu imani ta dan takiki kadan laisa alladhina amanu wa amilu salihati wa'anda suka yi imani suka yi aiki nagari to su wa'annan ba su da wani laifi fi ma ta imu cikin abin da suka ci ɗan imu a nan kalmar ci aka yi amfani da ita amma abin da ake nufi wallahu alam shine abin da suka sha fi ma sharibu fi ma sharibu min alkumuri duk abin da suka sha na giya ba su da laifi wato kenan a kanta saboda dalilin saukar wannan ayar shine bayan an saukar da wannan ayar da muka karanta yanzu innamal khamru wal maisir har zuwa karshe Allah ya ce ritu min amil sa'ar fajtanibuhu la'allakum tuflihuna ko yawwa to bayan an saukar da wannan sai wasu daga cikin sahabbai sai suka zauna suna nazari to yanzu in haka ne menene makomar yan uwanmu musulmi wanda suka sha giya kuma suka mutu da giyar a cikinsu sau da wasu sun yi nazari cewa ai akwai musulmi wanda suka sha giya kuma sun mutu kafin saukan wannan aya akwai wanda ma dan da za a je yakin Uhud suka sha giyar kuma suka tafi giyar saboda lokacin ba a haramta ta ba babu kuma ma maganar haramcinta sun sha giya kuma sun tafi yaƙi kuma sun yi shahada a filin yaƙin to amma sun tafi da giya a cikin su to ya za a yi menene kuma wato kenan makomansu mun gane wannan wannan aya kamar tana da fassara waccan ayar da Allah madaukakin sarki ya ce eh, mina ne eh, eh, falan walli annaka qiblatan tardaha ko kanara taqallubu wajhika fi samai falan walli annaka qiblatan tardaha sai ce fa walli wajhaka shatr al masjid al haram ai da sahabbai suna sallah suna fuskantar kudus ne a makka suke sallah ai haka suka zo madina suna sallah ina suke fuskanta suna fuskantar arewa saboda siriya tana arewa ko falastin tana arewa yanzu kuma sai aka ce fa walli waje aka shi tsarar masjidil haram maka kuma tana kudu da aka sai suka juya suna sallah gaban su kudu makon da suna arewa to sai su suka yi tunanin cewa to yan uwan musulmi da suka yi sallah gaban su haka kuma yanzu an canja alƙibla su kuma ya mai makomansu kuma sun mutu ballantana su zo su canja sai Allah madaukakin sai ke ci a'a wa ma kana Allahu li imanakum inna Allah bin nasi la ra'ufur rahim Allah ba zai tozarta muku imanin ku ba don Allah na tausasa wa mutane sadaka wanda suka yi sallah a can suka mutu lokacin ba a juya alkibla ba ba wani matsala ai can din ma Allah madaukakin sarki yace ayi to yanzu wayannan wayanda suka sha giya kafin a saukar da harancin giya Allah madaukakin sarki yace ba su da wato kenan laifi fi ma ta'imu ai fi ma sharibu min al-khumuri cikin duk abin da suka sha wato kenan na giya iza mattaqaw wa amanu in har sun ji tsoron Allah a farkon musulunci lokacin da musulunci ya zo shi amanu kuma sun karbi wato kenan musulunci sannan wa amilu salihati sun yi aiki na alkhairi bayan karban musuluncinsu sun mataka sannan sun ji tsoron Allah ta hanyar kokarin kiyayewa addininsu tare da su kuma da garin da suka yi imani din wa amanu sun yarda da duk abin da yake sauka kuma sun yarda da duk abin da yake sauka daga gurin Allah madaukakin sun mattakau sannan sun ji tsoron Allah a cikin ayyukan da ma ba na farin laba ko na haram ba cikin abubuwan da Allah madaukakin sarki ya abin wa asanu kuma suka kyautata a wajen wato kenan yin wa'annan ayyuka na alkhairi din dan haka ba su da wato kenan laifi akan wannan kuma Allah na san mutane su suka kyautata ayyukansu saboda sai Allah madaukakin sarki sai ya saukar da wannan ayan dan su fahimci cewa wanda duk ya sha giya da kafin haramcinta ma dama ya ji tsoron Allah babu wani matsala wata kenan tattare da shi tattare to saboda haka sai zama wata kenan wani wanda suke tunani akan yan uwansu yanzu hankalin su wata kenan ya riga ya kwanta wannan kenan abu na biyu da nake son mu dangane da wannan aya din wani sahabi ana kiransa kudama ko dan uwan usman bin mas'ud wanda yake sahabi ne na annabi sallallahu alaihi tun a makka da su aka hijira aka dawo madina yanzu bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya sayyidina abakar ya bar duniya sayyidina umar ya zama da shi khalifa ko kuma gwamnansa a bahrain bahrain ta yanzu kaga shine shine shugaba a wannan lokacin sai aka kama shi da laifin yana gwamna ya sha giya sauraka wanda ya kama shi sai ya zo har madina gaban sayid na wani tofa gwamnanmu ya sha giya fa da aka ka hukunta shi hukuncin shan giya kuma zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama in an kama mutum ya sha giya dukansa ake annabi sallallahu alaihi wasallama zai ce ku buga mishi wannan yazo yana mari wani yana shambansa wani baka masa takalmi a dan mamake shi sai ya kyale shi haka ake zamanin annabi sallallahu salasa duk wanda ya shage haka ake masa saboda haka da aka zo zamanin na abubakar ma haka ake amma daga ba sayyidina abubakar sai sa ana ma mutum bulala kawai a kwantar da shi a tsimange geshi bulala arba'in to sai ga wannan kudama ya sha giya wani daga cikin sahabbansa a can ya gan shi da shan giyar sai ya zo shi sai ya zo ya kawo kwamfilin gudun na umar kun san na umar kuma babu wasa sai ce a aika masa ya zo tun daga baharai ne taho ya zo madina akwai zargi a kanka ta sha giya lokaci kaza kaza kaza kaza kaza sai ce a to a kawo shaida mana kai guda makana da shaida ya ce ina da shaida wa shaida waye shaida aka kira abu hurairu yana daga cin shaidu aka ce abu hurairu kai shaida ne akan guda ma ya sha giya sai ce eto eh ban gan shi da ido na ya sha giya ba amma na gan shi yana maye kuma yana amai sai na mace ina mata na ta fil kalami kana so ka wahal da magana ne Abu da kawai <laughs> kana so ka wahal da hukunci ne ni dai ban gan shi ya sha giya ba amma tabbas na gan shi yana tangadi kuma yana amai <laughs> kai kudama kana da wani shaida yace matarsa arje matarsa aka ji aka kira matarsa ta ce eh tabbas ya sha giya da aka sayi na mata ce wallah za mu maka hukunci za mu maka hukunci sai ya ce ya amiral mu'minina point din da nake so mu nazari akan sa kenan ya ce masa ya amiral mu'minina eh, eh, eh, ai ba ka da hujjan yi mu wani hukunci ya ce saboda ya ce saboda me ya ce saboda alkur'ani baini wa bainaka kitabullahi sai na mutu zai rude ta a ayi kitabin layi. <laughs> Wani littafin Allah tukuna ga alkur'ani tsakanin wadai ne da kai ina da hujja cikin alkur'ani zai ce a wani wani tukuna ce wannan alkur'ani ne ce a tukawa kawo aya inda wannan ne mun san shi sai karanta masu wannan aya ya yace ya karanta masa na laysa alal ladina amanu kaga ina cikin mu'mine ko wa amilu salihati jinahun ba su da laifi akwai rabul jinah bi ma ta'imu cikin duk abin da suka sha na giya za eh? idza mattaqaw wa amanu kuma mu ne masu takawa da imani wa amilu salihati muna yin aikin sali sun mattaqaw wa amanu mun yi in takawa mun yi imani sun mattaqaw wa hasanu ka gani saboda ba mu hujjan da za ta sa yanzu kamar abin nan sai na umar ya shuru ya ce masa <laughs> kada su kai maka wahal da shari'a ke ya ce masa habai ala tujibuhu ba kwa ba shi ansa ba to kaga sabai akwai ladabi kowa ya turba a tsakaninsa da sunna umar ba wanda ya ce abin amma da ya ba su dama abdullahi dan abbas allah bada ku kirge da shi sai daga hannu Yaje masa ai ubangijin da ya saukar da wannan ayar shi da kuma ya saukar da wahal antum muntahuna tunda allah ce ku hannu wai sai aka hannu ko wancan da aka yi a baya babu laifi amma daga ran da aka ce hal antum muntahuna kuma ce an saukar da wannan ayan da kake karantarwar an saukar da ita ne dan a kuɓutar da na baya wanda suka sha a kuma hana shanta a gaba kai kuma yanzu ka sha bayan ayar ta sauka saboda ka akwai hukunci a kanka ce sai nawa ce kaji ina ce ku kaji ko to wallahi sai mun hukunta ka wallahi sai mun hukunta ka sai ya tara sabo yace ya zami masa na ali sai ya daga hannu ya aka yace arahu in shariba Sakira, wa in sahira hazaya wa in hazaya iftara ni a yadda nake bayyanta duk mutumin da ya sha giya to ko zai yi maye duk mutumin da ya yi maye kuwa to zai faɗi abin da ba shi kenan ba kaga ciki zai karya saboda ka yanzu a masa haddin wanda ya kazafi kawai in ka mutum ya yi kaza ko bai kazafi ka masa da haka sai sayyidina umar ya ce masa kaji ko ce wallahi sai mun baka bulala bulala nawa ne haddin kasafi aka ce bulala tamanin aka kwantar da shi aka yi masa bulala tamanin saboda aka sai matsala ta faru sa da sayyidina umar daga nan sai gaba ba shi ba sayyidina umar ya ce masa har sun hada aikin hajji ma sayyidina umar yana masa magana kasan sun zabi ba su inda sun maka hukuncin Allah ba su sauran kuma sun bar wa ubangiji yana masa magana ina ya sharar da sayyidina umar haka suka tafi ba wanda Eh, ba wani gaggaisawa ta mutunci sai sun dawo daga aikin hajji sun yi kusan madina sun tsaya a wani guri sai na umar yana bacci sai yi mafarki a cikin mafarkin sai wani ya ce masa wallahi ka je ka nemo ko ta je ka nemo ku damu ku sulhunta da shi ai mutumin kirki ne saboda haka sai na umar ya ce a je a nemo shi aka je a kira shi ya ce wallahi ba zan zo ba ku ce masa ba zan zo din ba yana <laughs> ba ce wallahi ko jawo shi a jawo shi a kawo shi guna aka je da karfi aka kawo shi ya ce masa ba haka ake ba ai ba na yi haka dan wasan ka bane na haka dan tsaye da hukuncin Allah ne kuma mu tare gaba kai babban mutum ne kaza kaza kaza kaza ka yakin badar duk yakin da aka yi da annabi sallallahu alaihi wasallam da kai aka yi kaza bai kamata ba in ku ba ku bada goyon ba akan shari'a ba wai zai bayar kaza kaza to kusan nan sai dan kuma rusuna to abin da yake son mu fitar anan shine dan adam yana da cijewa wani lokaci akan ra'ayinsa kaga ai bai a kyauta masa bane ashe yanda yake fahimta a kan ra'ayinsa ne fa ɗaya kenan na biyu wanda yake shine ya fi hatsarin shine cewa idan zahabi na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya yi yakin badar ya musulunta tun a makka ya yi hijira ya yi yakin badar ya yi uhud wa shahidar mashahida kulle a duk mashahid ya je su duk yakin da aka tare da annabi sallallahu alaihi wasallam har annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya idan zai yi wato ya kuskure a wajen fahimtar ma'anar aya har ga Allah abin da ya fahimci wannan ayar kenan mun gane wannan yau ba ta'annuci ne zunzulutunsa ba idan zai yi kuskure a wajen fahimtar aya a mashahad na sahabban a ce masa kuskure ka yi kuma ya gina akan wannan ya kuma aiwatar da abin da yake ganin shine alkur'ani ya tabbatar kuma amma a guzguwan fahimta to fa min babu aula a ce wani wanda ba sahabi ba ya gina akan wannan haka da ko baka ba idan kuma aka gina akan wannan sai ya zama al'umma za ya dora ta kan kuskure tare da kuma ana tawili da ayan alkur'ani ko hadisi na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai ya zama wata kina an gina akan wannan mun gane wannan sadaka mafi yawan ƙungiyoyi da mafi yawan malaman da duk suka yi tuntube sai ka samu wato kenan sun samu wani malaka a cikin alkur'ani ko kuma cikin hadisi sai suka makale a jiki amma fa wato kenan gurguwar fahimta aka yi ayon ko kuma gurguwar fahimta aka yi hadisin sai ya zama wato kenan sai a gina akan haka saboda duk mutum da dalibin ilimi ne yana da kyau kyakkyawan nazari a cikin dukkan al'amura ba kowane ra'ayi ne ake sallamawa a kansa ba sai illa ba al-bahs wani fas sai an yi bincike an tabbatar saboda gudun irin wannan kaga sahabi ga sha abin da ya faru da shi kuma wallahi ba abin nan bane shi dai fahimtar sa ne tunda Allah ke laisa alal ladina amanu wa amilu salihati jinahun kaga Allah ya dauke laifi fi ma tsaimu ko idza mattaqu amma fa sahabi sun nuna masa kyakkyawan wato kenan fassara mun gane wannan yau bari bari gajeren misalai in mutum ya nazari dangane da wayan mutanen eh, mutanen ahmadiyya aka ce eh, walakin walakin rasulullahi wa khatamin nabi'ina annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne amma cikamakon annabawa don haka babu annabi bayan sa haka ne babu annabi bayan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma mutanen mirza gulam pakistani sun yadda cewa babu annabi bayansa amma sai suka ce ahmad gulam manzo ne a cewa aka yi katimin nabi'i na ba a ce katimin mursali na ba kun ta yadda suka fito amma kuma kuskure ne don babu wani manzo kuma da zai zo bayan ba ba wata risala da za ta zo ta bayan annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka sai suka gini akan kuskure za a ka aƙidar qadiyaniya ahmadiyya kenan duka akan wannan ta ginu cewa akwai wani manzo da zai zo bayan annabi sallallahu alaihi wasallam mun bayyanci wannan kaga da wani ayar alkurani aka yi kilingin sannan sai aka gina wato kinan hukunci akan son zuciya to idan haka yana faruwa gurare da daman gaske yana faruwa gurare da daman gaske ya rage duk abin da ya zo mu tsaya mu dogon nazari mai dogon bahasi a kansa kafin wato kenan mu abin nan laisa kulle ra'ayin musallamun fihi mun gane wannan kuma kullu insanin urdatan lil qaba duk mutum zai iya yin kuskure wa'anda ba za su yi kuskure ba kadai annabawa ne su ma abin da sa ce ba za su yi kuskure ba ko da sun yi kuskure Allah ba daukakin sarki ba zai tabbatar da su akan